Jihohin Kaduna, Kogi, Zamfara, Neja da Ogun. su ne suka shigar da gwamnatin tarayya kara kan wa'adin da cbn ya sa kan sauya tsofin kuɗi zuwa sabbi babban bankin ya mai da wa'adin da ya gindaya a baya na kare abin da ya kira martaban takardan kuɗin ƙasar daga ranar 31 ga watan janairu zuwa 10 ga watan fabrairu to sai dai wannan mataki ya ja cece ce. a daidai lokacin da 'yan Najeriya ke fuskantar mawuyacin hali wajen samun sabbin kuɗin ganin cewa ana ƙin karɓan tsofin a ko'ina cikin ƙasar. Shugaban jam'iyyar SDP Shehu Gaban ya yi tsokaci a kan batun yana cewa. Zenith Bank suna kulle bankunansu, First Bank sun kulle bankunansu, mutane na tafiya tsiraici a cikin banki, mutane na mutuwa a banki, akwai bidiyo ya nuna ma'aikatan bankuna suna gudu suna tsoron rayuwarsu, ana hana al'umma dukiyansu a ce muna neman zama zaman lafiya muna so a yi zaɓe a najeriya in babu zaman lafiya ta yaya ma aine za ta fidda kayan zaɓe ta je ta yi zaɓe. Shi ma shugaban jam'iyyar Accord Muhammad Lawal na Lado ya haɗa da roƙon a hanzarta ɗaukan matakin gaggawa na sauwaƙa wa jama'ar ƙasar matsalar da suke fuskanta akan rashin kuɗin. Ba wai muna sukan ra'ayin tsarin ba ne, a'a muna sukan ra'ayin yadda ita bankin Najeriya bata wadata bankuna da isassun kuɗi ba wanda za su ɗauke nauyi ainihin wahalhalun da jama'a suke shiga ciki da Allah ya sa an kawo tattun kuɗi ina tabbatar miki da cewa wannan abin da ake gani a yau da ba a same shi ba so da ya kamata kamar yadda muka kira din gwamnatin tarayya da kuma ainihin ita babban bankin Najeriya su duba al'amarin nan da idan basira duk abin da za a kawo ana yin shi ne domin kawo ci gaba ga al'umma ya ƙara kyautata rayuwar al'umma to amma a wannan karan an samu akasi amma ga ɗaya cikin masu mu'amala da kuɗi na canji Umar Garkuwa ya nuna baƙin cikinsa a fili akan abin da ke faruwa da tsarin na CBN yana cewa idan kika lura da cewa ita da kanta national assembly ta riga ta ba da nata ƙari wata shida wanda babu mahalukin da ya isa inda a cikin najeriya yake ya karya ka'idan su an samu matsala game da yadda shugaba ya riga karya wannan ka'ida na biyu aka tafi wannan babban kotu ta allah ya isa su ma suka ba da matsayin su the same shi babban bankin najeriya ta karya wannan doka ta ce kar a karɓi wannan kuɗi to idan kika lura a nan wata dambarwa ce wanda aka shiga wanda najeriya tana cikin tsaka mai wuya su kuma wannan alƙalan uzurin da ya kamata a ƙara yi musu shine dole a dawo hikima guda ɗaya yau aka zo aka ce babban kotu ta ce ta ɗage zuwa ran 22 ga wata sai mu gode wa Allah Allah shi ya san me zai faru daga nan zuwa ran 22 ga wata kotun koli ta ce duk da ɗaga sauraron ƙarar da jihohi suka shigar zuwa ranar 22 ga wannan watan umarnin da ta bayar a ranar 8 ga watan Fabrairu cewa a ci gaba da amfani da tsoffin kuɗin yana nan daram Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.